sunana usman sani bayan utc gaskiya har yanzu ba a samu normal price ba to amma alhamdulillah akwai lokacin da shinkafa ya kai 20000 19.5 da an siyar da haka amma yanzu a shinkafa ana samun wasu 18 suke siyarwa fulawa kuma kaga a kwanakin da suka wuce ita ma ta kai 10000 so amma yanzu alhamdulillah ana samu 10500 wasu suna siyarwa yara har 11000 da yake ka san ba product ɗaya bane ba kaga kamar shi ma shiga din da ya kusan kulle 20000 din kamar golden penny da spaghetti da samambita hakan nan ba wani wani canji dai da aka kai ga samu a kan Wani ɗan kasuwa kenan ke bayanin yadda farashin kayayyakin masarufi yake a nan Abuja. Duba da yadda darajar naira ta ɗan daidaita in aka kwatanta da dalar Amurka. To shin menene ke hana saukowar farashin kayayyaki ga masanin tattalin arziki Malam Yushehu Aliyu. Saboda wannan wani bangare ne kwaya ɗaya na zirga-zirgar kuɗi wanda kuma wannan zirga-zirgar kuɗin kullum yana tafiya ne daidai da buƙatuwan kuɗin ƙasashen wajen da ake da shi a kasuwan wanda idan buƙatuwan ya ya ya kai daidai da yadda kasuwar take samarwa to shine farashin sai ta tafiya a wuri daya a wuri daya a wuri daya wanda ba zai sake kasa kamar yadda ake tunani ba sannan kuma ba zai yi sama yadda ake Alhaji Isa Sakatare na daga cikin shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa a Najeriya ana ganin kamar dala ne ya soka amma kuma ba a la'akari da menene ainihi ake sayan kaya daga hannun kamfanoni to saboda haka a koda yaushe abin da mutane suke manta wajen 'yan kasuwan da yanzu ake tunanin cewa su ne suke yin tsada su ne fa 'yan kasuwan da a baya suke da shi arha wanda yake hannunmu wanda muka sayo shi a baya muka sayo shi da tsada idan ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa ya sauye ya kare muka karo ne a raha to in Allah ya da za a ga wannan sauƙin amma abin da kuma ke so da su kare da da cewa kasuwa ba tafiya yake yi ba kayan da muka saro shi tun tuni din nan fa mai tsadin yana nan bai kare ba yawan yawan kayayyakin da malamin ke da kasuwa muna sayar da shi ne galibi a kan yadda muka saro shi ko kuma kasa ma da abin da muka saro shi ba za a gane wato kaya ya sauka nan take ba sai in dala din ya ɗauki lokaci mai zo a ƙasa. Amma masanin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu ya ce wannan batu na tsadar dala ba shi kaɗai ke tasiri a farashin kayayyaki ba. Kwa shi ne dalili na tattalin arzikin da ya kawo hawan farashi ba wannan abin da suke faɗa a eh, da wani lokaci shi kaɗai. Eh, to yanzu menene abin yi? In ana son farashi ya sauka to gwamnati na farko sai ta wadatar da abubuwan da ake samar ma mutanen ƙasan a cikin ƙasan. Misali duk abubuwan da suka shafi abu bukatuwan mutane to an buɗe sun shigo sun yi shigo wanda wani ba zai kokarin ya ƙara farashi ba sannan na biyu wannan farashin mai wanda a kasuwar duniya ya faɗi kuma har yanzu ake sayan sa a biyar in fa ya tsaya a 145 din nan to ba ka da wani dalilin da zaka ce farashin ya ci gaba da sauka tunda a babban abin da ya fara tashin shi bai sauka ba Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria